sai mu samu kyakkyawan kyakkyawar rikon a wurin Allah Allah mai girma da kuka ya sake gaya mana masani ne kuma zai ba mu kan abubuwan da muka aikata duk komai da komai da muke aikatawa Allah masani ne alimun khabir lalle Allah masani ne ya san komai da komai sannan kuma zai ba mu labarukan zuwa ga ayyuka na alkhairi daga cikin ayyukan alkhairi akwai ciyarwa daga cikin abubuwan da Allah ya ba mu mu musulmai inda za mu lura sosai mu dinga ciyar da dukiyoyinmu mu daina rowa to da izinin Allah da za mu samu cewa mun kai gaci lissafi da muke yi dai naira ashirin kawai mu ɗauka naira ashirin mu samu mutum dubu kawai iya bada naira ashirin kaga a sati da izinin Allah mada da nawa kenan mada da naira dubu ashirin naira ashirin kawai a sati ba kullum kullum ba ba a sati mana da dubu ashirin to a cikin 52 weeks muna da naira miliyan daya da nawa kenan da dubu arba'in akan nawa nawa naira ashirin kawai a sati to amma ga shi nan Allah mai girma da kuka yana gaya mana ga kuna ana kiran ciye da dukiyoyin ku fi sabilillah amma daga cikin mu da yawa akwai maruwata to duk wanda ya rowa ya ma waye naira ashirin fa yanzu baran tambayi kai na me yasa ba nake bada naira ashirin a sati ba da gangan wani lokaci ce ce dan ce Allah ke alisu nata nesta ka zaka bayar bai ka samu nesta din kuma ka kika bayar na kina bayar kai ma ta bayar wancan ma ya iya bayar sai ka samu cewa babu mafita ke to ka duba wannan mutum dubu kawai mutumin da yake garin wawa kawai in an samu mutum dubu da zai ba da wannan a ƙarshen shekara insha Allah za mu samu naira miliyan ɗaya da dubu arba'in to ka ganda naira arba'in arba'in ne ba sai ka yi times two miliyan biyu da nawa kenan dubu ta ba. naira arba'in arba'in ke inda za mu je naira sittin sittin daga kudin yana hawa ke kaga bai kai naira goma goma ma a sati ba ke sai a ce a bada naira goma goma amma a fitar da rana ɗaya kawai ranar da za a huta to kaga mu musulmi inda za mu ɗauki irin wannan karantarwar da yake cikin littafin Allah da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to duk abun more rayuwa irin na duniya ne da yanzu insha Allah za mu same shi nan in muka ce za mu iya tara wannan naira ashirin ashirin din kawai da izinin allah masallacin nan zai kasance yana da tibin shi yanzu karatun nan za a yi watsa shi a duniya masallacin nan zai yi mallakan gidan rediyon shi kuma duk da ma'aikatan ba Gobe ka duba rediyo ko ya bara ya kan keɓance wani guri na kankani a gina guri ba duka studio nasu ya yake harabar masallaci za a yanki wani guri har yabi nasu za mu yi asibiti duka a wayan nan kudaden ba in dai mun a matattu. amma sai dai wallahi musa'a. shaidan ba zai bar mu ash-shaytan ya'idukum al fakara wa ya ya'murukum bil fahsha shi ka da ka talauce ka ji ba ana cewa miliyan ba liman zai cinye kudin nan ba ɗan kwamiti ai ba ka gansu ba